أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الفرج الشكوك التي لا يؤتنا بها akwai shakkokin da kwata-kwata in sun samu mutum ba a la'akari da su wato sallar mutum kurin ta yi shine samati sai da yake cewa layi utana bi shakki fi sittati mawadi ba a lura da shakka a wurare guda shida waɗannan wuraren guda shida shakka da ta faru a wajen ba mai ba a la'akari da su al'awwal waje na farko ma iza kana shakku ba'dal furak min al'amali ita ya kasance shakkar an yi ta ne bayan an ƙare aiki kamar me yace kama iza shakka fil qira'a kamar idan mutum ya shakka a cikin karatu fi ha dangane da ingancinta cewa karatun da yayi daidai ne ko ba daidai ba aw shakka ba'da ma sallal fajr ko kuma yayi shakka bayan ya riga yayi sallar asuba fi annaha na rak'ataini aw aqal aw aksar shin cewa raka'a biyai ko ƙasa da biyu ko kuma sama da biyu to a wannan wurin shi ma me shakkarsa ba a me ba a la'akari ta? me isa saboda ya riga ya ƙare ƙa'idatul furak kuma yana shakku ne akan inganci can yana shakkun karatun da ya daidai ne ko ba yi ba nan kuma biyu ne ko ɗaya ko uku kaga tunda yana shakka idan ɗaya ce kaga sallah bata yi wata inganta ba shi ma a shakku fi sai hakkin in kuma aksar ne shi ma kaga sallah bata inganta ba wuri na biyu shine ma iza kana shakku ba'dal khurujil waqt in ya kasance shakkar da aka yi bayan fitar lokaci ne wancan bayan an ƙare aikin sallar amma ba fita daga lokaci ba nan kuma lokacin sallar ne ya fita sannan mutum ya tuna ya yi shakkar kamar me yace kamar idza shakka fil ityan bi salatil fajr ba'da ma tala'at shams kamar idan ya shakka shin yayi sallar asuba kuma lokacin da yake shakkar rana ta riga ta fito shi kuma lokacin sallar asuba shi ke fara bainat dalu aini ne daga alfijir hudu, alfijir zuwa mai dalo ishams to tunda har rana ta fito kaga lokacin ya wuce ya wuce sannan ya shakka shin yayi asuba ko ba to kawai yayi wannan shakka ba zai mi ba ba zai la'akari da ta ba saboda ka'idar tajawuz tajawuzul waqt wuri na uku a thalis ma idza kana shakku fil ityan bi juz'in idan mutum ya kasance shi ne shin ya zo da wani jizi'i ba da ma da kalafi ma bayan ya riga ya shiga cikin wani abu wanda layin bagid da kulfihi shar'an a shar'ance bai kamata a shiga cikinsa ba ma'al iklal bil mashkuk bihi matukar akwai matsala a cikin abin da yake shakku akan nasa amdan da gangan sawa'on duk ɗaya ne a kana juzu'an am gairu wani abin da yake shakku juz'i ne ko kuma ba ba ba juz'i bane ba to shi ma'anan wani shakkar me ba zai zo da ba zai kula da ita ba saboda me saboda ya riga ya wuce muhallin tadaruk eh, ya riga ya wuce lokacin abin ya riga ya wuce ba da mai da shi misali sai da shiga cikin ruku'u yana cikin ruku'u sai yake shakkar shin yayi karatu ko bai ba kaga karatu shine mashkuk din shi a ka'ida a shar'ance inda ba dan shakka ba lafiya kalau babu yanda za a yi mutum yayi ruku'u bai yi ba bai yi karatu ba to tunda har ya riga ya shiga ruku'u ko babu mahallin tadaruki kenan to na shakka ta kurmi ta yi kawai ya wuce abin da yake shakku akan nashi kuma juz'i ne ko ba juz'i ba duka ɗaya ne na hudu waje na hudu shine ma idza kasar shak idza kasar shak ya zama mutum mai yawan shakka kasir shakka kenan to mai yawan shakka shi ma baya la'akari shakkarsa sau dan ka ce mishi zai za ka wahalar da shi zama haraj kila zai shakka sau uku sau hudu a abu daya kaga zaka tsashe mai mai abu ce, fai za shakka fil ityan bi wajibin idan mutum ya shakku shin ya zo da wani wajibi to bana alal itiyani bi kawai ya shakka akan ya zo da shi wannan hukuncin wane ne ba hukuncin kowa bane hukuncin kasiru shak ne kurin jin san da ya shakka akan wani wajibi shin yayi ko bai kawai yayi kama idza shakka baina sajada was sajadatain kamar in ya shakka shin wai sujada ɗaya ko ko biye kawai yayi fa innahu yabni hina izin ala annahu ata bi sajdatain kawai yanzu sai gini akan cewa sujada biye ya wuce wa idza shakka fil ityani bi mufsid in kuma yana shakkun shin ya zo da wani abu da yake mufsid ne mai bata sallah to bana ala adami sai gini akan kawai bai zo da shi ba kinan sallah shi bata mi ba ba zai hukuncin bacin sallah shi ba idan abin da yake shakkun ya zo da shi ko bai zo da shi ba wajibi ne amma ba yana bata sallah bane ba da kurmi ya zo da shi ci gaba da sallarsa amma in shakkun da yake kuma akan abin da yake mubdil ne wato inda yana sani ba da shakka ba yayi shi sallah ta baci to shi ma na shakka shi me ba zai aka yi ta ba sai ɗauka kurmi zo da shi ba bana ala adami ai adamul ityani bil mubsik ga misali said zai kawo yace kaman shakka kasiran fi salatil fajr kamar idan mutum ya zamanto yana da yawan shakka a sallar asuba bainal isnain wa thalasa ko shi sai ya shakka shin wai biye ko ko uku to fa innahu yabni ala annahu lam ya'ti bi thalisa kawai sai gini akan cewa bizo da me bizo da raka'a ta uku ba domin zuwa da raka'a ta uku mufsidul lisalati tana ɓata sallah yanzu kun sai ɗauka mai sai hukuncin bizo da ta uku ba wa yatimmu salatu sai cika sallarsa wala shay'a alai ba komai akan sallar shi tayi wala farq fi adamul itiyani bi shak kuma babu banci tsakanin rashin adamul itina bi shak wurin rashin damuwa ko kula da ita shakkar iza kasira baina an ya ta'allaka bin raka'at in ya zama to shakka ta yi yawa wato ba manci shakkokin da ba a la'akari da su idan sun yi yawa shin shakkoki ne suna da alaka bin raka'at da rako'i awul ajza ko juz'in sallah ne aw shurud ko sharaɗan sallah ne duka ɗaya ne yawan shakkan naka akan rakwai ne ko akan wani juz'i na sallah ko akan wani sharaɗi na sallah wani shi kullum sai sai tunanin eh, yayi alwala ko bai ba misali alwala sharaɗi ce ta sallah tahara to shi makon mai tisan da wani shakka shakka shi layu na biya duka ba wai sai a rako'in sallah ba ko kuma sai a wani juz'i na sallah duk abin da yake masu sai sallar za ta yi in kai mutum ya mutu ka sirri shak ne to in yi shakka akan wannan abun Layi, la na biha wa alal jumlati malai ce to amma ga hukunci a dunkule samata sai la na bi shakki sirri shak shi mai yawan shak baya la'akari da shakkarsa wa yabni ma'ahu ala sihatil amali ya yi gini a kan me ya yi gini a kan wato layutana bi shakki kasirin shak ba a lura da shakka mai yawan shakka wanda yake da yawan shakka ba a lura da shakkarsa hukunci jumla ta yake so ya kawo me hukuncin zato wa yubni ma'ahu ala siha sihatul amal al mashkuk za a yi zai gini akan ingancin wannan aikin da yake shakku a kansa wato duk sanda mai yawan shakka ya yi shakka akan abu wannan shakka ta su ba a mai layi utana biha da aka kurin wannan aikin nasa yi jumlatan to ya ake gane mai yawan shakka yace wata ta haƙaƙo kasratu shak ita wannan yawan shakka ɗin tana tabbatuwa bi da shak da bujirowan shakka azyadu ma ya ta'araf urudi sama da yanda aka san tana zuwa urufi shi ya kunci ya zama ta wuce muta'arif inda aka sani muta'arif lil musharikina ma'a sahibihi ga wanda yake yana musharaka da wani dan uwansa wani wanda ba shi ba fi iktishashil hawas a wurin matsalan hawas abubuwan da ake idiraki da su wato mutumin da yake da matsala ta kwakwalwa lafiyar kalau ba shi da matsalan kwakwalwa yaya ne za a ce in ya shakka sau nawa ne za a yi mishi hukunci ya zamanto mai kasirin shak ko kuma a adamu ko kuma wanda ba shi da wannan matsalar shi ma ya za a ce mishi ya ce ziyadatan mu'taddan biha urfan ƙari ne wanda urfi ne yake gano shi mu'tad wato adatan urfi duk abin da urfi ya lissa duk ƙarin yawan adadin da urfi ya lissafa shi a matsayin cewa wannan ya wuce mutu'araf ba haka aka sani ba sawa'un mutum sa kalau ko ba sa kalau ba wanda yake sa kalau akwai sanda shakka da yayi in ya shakka uku hudu kila za ce kai wannan ya yawan shakka ne akwai kuma na saboda rashin lafiyarsa dan yayi shakka uku ba za a damu ba kila sai yi sau biyar ko sau bakwai so yanzu urfi shi zai koma ya haddade wannan mutumin ya yake sannan menene a urufi za a ce in yi kai adadi kaza shakka shi ta zama to mai yawan shakka kasirin shakka ga misali zai kawo fa iza kana shaksu fil halatil adiya in mutum ya to a yanayi na lafiya kalau normal adi la tamdi alaihi thalatha salawat salloli uku bayan da za a yi su wuce mishi ya yi su illa wa shakku fi wahida minha face a cikin ukun nan yayi shakka a daya fa huwa min afrad kasir shak yace to wannan ya zama to daya daga cikin mai mistake far ne na mai kasir shak wanda ke normal kenan lafiya kalau cikakken mutum bai da wata matsala bai da wata damuwa to indiya har bayan da za a yi sallah uku a cikin su bai yi bai shakka a ɗaya ba to ya zama mai kasir shak wato duk a cikin sallah uku sai a cikin guda ɗaya mai sai ya yi shakka suma inna kasrata shak sannan samati sai da ce yawan shakka ta inektasat bi mawdu'in in take ɓanta da wani wuri wani bigire kamar me bi an kanat min khawasihi wa simatihi kamar ya zamanto shakkar ta keɓanci wannan wurin ne wurin aka sani da haka wato shi sai in a waje waje ne kawai yake wannan shakkar amma a wani waje ba zai shakkar ba wato ba ko ina ba ko wani maudu'i bane ba an gane akwai wanda yanzu muna magana da shi daga kai sai shi ba zai manta abu ba amma da an zama mutum biyar ko shida sai ya manta an gane akwai wanda shi ba yawan bane a iktilaful jins ko gaban mutane ɗari ne zai faɗa abu normal amma kila da a ce da an kawo mashi mata guda uku ko biyar gabansa sai da bai ci sai manta mai ma zai ci so in ya zamanto shakkar ta keɓanta sai a wani maudu'i yake take faruwa gare shi to fala budda min an yi amal fi ma a dahu to dole ne a wurin da ba wannan wajen ba da shakka take kama shi a nan sai ya aiki da mai bi wazifati shak da aikin mai shakka ka gairihi al mukallafin kaman sauran mukallafai an gane kada sai shakka ta same shi kuma a wani waje wanda shi a al'adarsa baya shakka a wajen to nan ba zai hukunci da kasar shakka shi ba ta wancan maudu'i ta wancan wuri din nan sai ya duba wannan wace irin shakka ce in mai gyaruwa ce me wazifarsa kamar sauran normal mai yawan wanda ba shi da shakkar komai ga misali smart set zai kawo ya ce maslan iza na kasrat shakku in ya kasance yawan shakkar tasa fi kususi raka'at kurin a rak'o'i ne yake to lam ya atani bi fi ha. duk sanda ya shakka akan raka'a ba zai la'akari da wannan shakkar ba fa za shakka fil ityan bir ruku amma da zai yi shakka akan yayi ruku ko bai ba aw sujud ko sujada aw ghairi zalika ko makamantan wannan mimman lam yaksar shakku Hufi, wanda shi ba yawan shakka a kansa a nan ba zai hukunci da kasar shakkin shi ba saboda me shakka shi ta keɓance iya maudu'in mai raka'a ne yawan shakka sakwarar a maudu'in mai raka'a ne ba a maudu'in a ne ba da haka yanzu ba zai ɗabɓaka wancan hukuncin nashi na kasarati shak da yake yi a rako'i ba ya ce kunnan mutum da ruku'u kuma an ce kasarati shak ɗin dama an la ya biya ko a cikin ajiza samaji sai ce a tun da ya da shakin sakuri ya kibanci iya wannan ne sai dai in ya zamanto jami'an shi da ma a komai yana yin shakka a raka a ajiza a shirut duka ko ina ma bai kibanta da wani maudu'i ba malami ya yaksar shakku fi lazimahu al-ityan bihi yanzu dole ne sai ya zo da wannan abin da ya wuce wanda yake shakku a kansa ruku'u din ko sujada Za ka ne shak qabla da fi gari. matukar bai shiga cikin wani aiki na gaba ba wato mahallin tadaruk bai wuce ba mahallin tadaruk ya wuce zaka kuma ya shiga cikin shakkar sabon sharadi ta kubce mishi tana wa amma iza lam yakun kazalika amma in bai zamanto haka ba kama iza ta haqqaqa musamman kasra kamar in ya zamanto shi ya tabbata ana iya kiran shi mai yawan shakka al kasra fi fi'ilin mu'ayyin a wani aiki ayyananne kan ruku'i kamar ruku'u sun shakka fi fi'ilin akar sai ya shakka a wani aikin daban ka sujudi kamar sujada fa zahiru adamul i'tina'u bihi aidan nan ma a zahiri ba zai lura da wannan shakka ba saboda ai da arruku'u da asjudu duka me juz'i ne duka mawdu'i ɗaya ne ba za a ce tunda yawan shakka shi a rukuu yake yawan shakka amma a asjuda ba yi to ran da ya yi a asjuda shi ma ba zai mata hukuncin kasar shakka ba shi ga sai alal zahiri zai mata hukunci da saboda ai an samu itta kasar ta shak din shi an samu ittihadul mawdu ba kaman ruku'u bane da mai da adadin raka ko sharɗi an gane na biyar waje na biyar shine ce ma idza shakkal imam shine idan mutum liman yayi shakka wa hafiza alaihi al su kuma mu sun kiyaye adadin da aka shi mamu yana shakkar uku ne su kuma mu suna da yaƙinin me hudu ne sallah ta cika yanzu liman ba zai la'akari da me da su ba sai itiqad ya dogara da me da yaƙinin mamu wa bil aks haka nan in aka sai ne su mamu suna shakkun uku aka yi saura ɗaya shi kuma liman yana da me yana da yaƙini cewa sallah ta cika sai ya zauna suna ga liman ya zauna suka yi tasbihin tashi suka ga bai tashi ba suna da sun san kenan yana da me yana da yaƙi shi sai su bi shi ba za su yi la'akari da wannan shakkar tasu ba nisan da aka samu shakka liman yana da shakka mamu suna da ne, to liman sai ya yi da sa ya amfani da yaƙinin mamu ko mamu suna da shakka liman yana da ne, mamu sai su jefar da shakka su amfani da me yaƙinin liman fa idan shakkal imam idan liman ga misali samati sai kawai idan liman yayi shakku bainat thalasa wal arba tsakanin raka'a uku da hudu masalan misali wa kanil ma'amu su kuma mamu da suke bin shi hafizan su kuma sun kiyaye cewa ukun ne ko ku hudun ce to lam ya'tani imam bi shakkihi yanzu liman ba zai lura da wannan shakkar tashi ba wa raja'a ila al-ma'mum sai koma wajen mamu ya dogara da me yaqinin su wa kazalika al-aks shine kuma haka nan hukunci yake a akasi misalin da muka bayar in su ne suke shakku shi kuma yana da yaqini wala farqa fi zalika samati sai yake babu manci a cikin wannan baina shak fil raka'a tsakanin shakkan a cikin rako'i ne wa shakku fil af'al ko kuma shakkan a cikin aiki ne liman yayi sujada farko ya sai yake shakkun ta ɗaya ce ko ta biyu ko kuma ta uku zai ƙara su kuma wasu suna da yaƙini sai amfani da yaƙinin su ba lalle sai a adadin raka'a ba har a af'al fa idza shakkal ma'mum ga misali idan ma mu suna shakku fil itiyani bi sadati saniya shin wai an yi sujada ta biyu ko ko ba ai ba masalan misali wal imam ya alam shi kuma limam yana tabbas zalika cewa an yi sujada ta biyu raja al mamum ilaihi nan ma mamu sai su me sai su koma zuwa gare shi wa kazalika al aks nan ma haka hukunci yake a akasi wato mamu su koma zuwa ga liman ko liman ya koma zuwa ga mamu kurin za a kalli wane ne yake da me wane ne yake da ne wanda da yake da ne a cikin su to shi za a ɗauki me shi ne za a ɗauki za a ɗauki wazifarsa ilimin ne yake da yaƙi ne hukuncin za a ɗauka in kuma mamu ne yake da yaƙi ne hukuncin sa za a ɗauka saboda me saboda yaƙinin su e eh, mesa yasa mamu za su bi liman ko liman yi wa mamu menene illa mun ce idan mamu suna shakka liman yana da haƙi ne hmm. ko aka ce mamu su bi me su bi liman hmm. idan kuma liman yana shakka mamu suna da haƙi ne aka ce liman ya bi mamu hmm. me yasa saboda yaqini ga yaqini ba za a bi shakka Asanto, saboda al yaqinu aka wa mina shakko ko shi aka samu ta'aru tsakanin yaƙini da shakka ko yaƙini da zan wanne ake kaddamarwa ana kaddamar da yaƙini da haka nan babu yadda za a yi ga masu garanti a je abu mai kila wakala a saki reshe a kama ganye matsala la farko fi rujui shak min imam aw al-ma'mum ila al-hafiz minhuma babu bambanci tsakanin komawar mai shakka wanda yake shakka ko mamu ko liman ne ko mamu mu zuwa ga wanda yake ya kiyaye wato ilimin ne yake shakka ya zama shine shak din mamu su ne mai alhafis in mamu ne suke shakka sun zama su ne shak din imam ya zama to shine mai hafis. shine sai da yake cewa babu manci wurin komawar shak ilal hafiz zuwa Hafis. ka gani minal imam awal mamu daga liman ne ko kuwa daga mamu wato kun jikin su wane ne shak wane ne mamu nafsu shi Min huma, baina an yakuna hibzuhu ala nahwil yaqin ya kasance hibz wa tasa akan yaqini ne wa an yakuna ala nahwi dhan ko kuma zato ne wato ko liman yana da shakka mamu suna da zato a nan ma zai kowa mai zuwa ga zatonsu ba ma sai in yana da ne ba saboda zaton ya fi mai ya fi shakka ƙarfi haka nan ko kuma shi liman ne yake da zato su kuma suna shakka nafsa shi shi ne sai yake cewa ba bambanci da muka ce wanda yake shakka ya koma zuwa ga wanda ya kiyaye tsakanin shin shi wanda ya kiyaye din ya kiyaye ne ta hanyar yaƙini ko ta ya kiyaye ne ta hanyar zato nafsu shek matuƙar da shi wancan shakku yake shine sai ya ce fa shak minhuma wanda yake shakka a cikin su tsakanin su ko liman ko mamu yarju ila dhanni zai koma zuwa ga mai zato kama yarju ila mutayaqqin kamar yadda muka ce zai koma zuwa ga wanda yake mutayakin mai tabbas wa izak talafa bizanni wal yaqin in kuma aka saba tsakanin zato da yaqini to amila kullum minhuma bi wazifatihi nan fa sallah limanci ya wargaje <laughs> shi limam yana da zato su kuma suna da me su kuma a su kuma suna da yaqini ko shi yana da yaqini su kuma suna da zato yanzu ba shakka yanzu ba tsakanin zato da shakka bane ko yaqini shakka eh an ban magana shakka yanzu yanzu iktilaf ne shi limam yana zatan kaza ne su kuma suna da yaƙini su ko kuma su akasi su hmm. suna zaton kaza ne liman yana da mai yaƙini hmm. ta an shirya shi tun da azannu da yaƙini hukunci guda suke ɗauka eh to kowa ya aiki da da wazifarsa eh shi kenan sallah ta kuma farada eh, masalan ga misali Iza zanna al ma'mum fi salawatir ruba'iyya a sallah mai raka'a hudu sai su ma mu suke zato anna ma bi yadihi hiya thalis cewa wannan liman din fa arka ta uku yake wa jazama imam shi kuma liman ya samu yaqini bi anna Rabi'a. cewa ta hudu ce <laughs> kaga akan su akwai sauran daya shi kuma tunda yana da yaqini kaga in ya biyu zatan su me ya ƙara ta biyar to anan wajaba alal ma'mum wajibi ne akan me akan su mamu an ya damma ilai haraka a tammata su ciko a ɗaya su gama da raka uku da suke zatar ita ce wala ya juzu lahu an yarja ilal imam bi kamata me su kuma zuwa ga imam anan saboda me su hayan zarka uku suke zatan sun yi kenan ana bin su me ɗaya. shi kuma da yake hudu ce shi kenan har sallama sun zai ya rage an gane Kuma kwana anan ga tana da ya masu bayan ashi haka za mu iya kamata da ke wajen su ɗaiɗe za mu ɗaiɗe eh. za mu saboda ina da karatu karfi goma صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله